Bahaushe ta da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta masu kallon mu za ku kalli takaitattun labaran matashiya TV ne. A yau muna talata ashirin da bakwai ga watan Zulƙida shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa birnin Madina wanda ya dai da hudu ga watan Yuni shekarar 2024 miladiya sunana Khadija Amma ta riga takaitattun labaran. a yau ne aka shiga rana ta biyu da kungiyar kwadugo ta tsanduma yajin aikin sai baba ta gani a fadin kasar kungiyar kwadugo ta shiga yajin aikin ne domin gwamnatin tarayya ta amince da biya mafi karancin albashin ma'aikata na naira 494 a zaman da kungiyar ta yi da gwamnatin ta yi musu ta yi naira dubu sittin a matsayin mafi karancin albashi wanda hakan ya sanya kungiyar ta yi watsi da ta yin Babban Bankin Najeriya CBN ya ce ya kwace lasisin gudanar da aiki na kamfanin Heritage da ke kasar A cikin wata sanarwa da bankin ya fitar ya ce ya ɗauki matakin ne domin tabbatar da ingantaccen tsarin kuɗi a ƙasar. kuma ya yi hakan ne a ƙarƙashin sashi na sha biyu na dokar bankuna ta wato da sauran harkokin kuɗi ta bofiya ta 2020 babbar mai shari'a ta kano dj abda aboki ta bayyana cewa matukar ana son bangaren shari'a ya dinga yanke hukunci gaskiya da gaskiya dole ne bangarorin gwamnati su daina sanya baki da daily ta rawaito cewa dj ta bayyana hakan ne a yayin wani taron masu wato taron lauyoyi na shekara-shekara wanda aka yi masa take da tabbatar da adalci a najeriya kalubale da hanyoyin kawo karshen wato da hanyoyin kawo gyara daidai ta ce matukar bangaren shari'a ya tsaya da kafafunsa za a tabbatar da gaskiya da gaskiya a yayin gudanar da shari'a wasu 'yan bindiga sun hallaka wani mai gari ƙauye wato mai garin ƙauyen usmanu da ke cikin ƙaramar hukumar karim lamida a zarar taraba wato awwal abubakar shugaban ƙaramar hukumar bitrus wato def ya tabbatar shine ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar litinin ya ce maharan sun shiga ƙauyen ne a cikin daren ranar lahadi inda kuma zuwan suke da wuya suka fara harbe-harbe wasu matasan al'ummar asta da ke wato jihar benue sun rufe hanyar da ta nufi jami'ar aikin noma ta da wato da ke jihar domin nuna bacin ransu akan wasu wasu matasan al'ummar asta da ke jihar benue sun rufe hanyar da ta nufi jami'ar aikin gona da ke jihar a domin sauwa wasu matasan al'ummar asta da ke jihar benue sun rufe kan hanyar da ta nufi jami'ar aikin gona ta joseph asuwa da ke a sauwan wasu matasan al'ummar asta da ke jihar benue sun rufe hanyar da ta nufi jami'ar aikin gona ta joseph sawan da ke makurdi a jihar domin nuna ɓacin ransu da harin da aka kai wa mazauna yankin matasan sun ɗauki matakin ne a jiya litinin inda mutanen suke zargin makiyaya da kai musu hari wanda ya sanadiyar jikatar mutane da dama duka-duka nan kawo karshen takaitaccen labaran na matashi ya ci amdadin 8 tatis abubakar mutala ibrahim ni Khadija Amurta ke cewa mu kasance lafiya.